وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar laraba yau sha hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 28 ga watan hudu shekara ta 2020 wannan shi shine darasinmu na na goma daidai a cikin suratul bakara wanda mun karanta ayoyi 22 a tsammani na haka ne insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta 23 za ta fito subhanahu wa ta'ala bayan ya yi mana dukkan bayanan da muka ji a baya kuma ya yi kira gare mu da mu bauta masa shi kaɗai da yake ƙara tabbatar mana da wani abin da zai karfafe mu wurin mu mun bauta masa da yadda ya ƙalubalanci dukkan mushrikai da kafirai da munafukai na ban kasa baki daya yake cewa wajen tuntun kuma idan har kun kasance cikin kokonto na zalda ala abdina dangane da abin da muka saukar kan kan mu ba su da turai to ku da wata tura guda daya min misli fatan kwatan shi wannan alqur'ani ne a kusa sannan ku kirayi waɗanda za su taimaka muku masu taimakon ku min dunin lafi ko ba bayan Allah ku yi haka mu gani in kuntum sadiqin idan har sun kasance masu gaskiya a cikin maganganunku na karyata Allah da kudurce wanda kuke game da cewa ba ku imani da za a tafi alkiyama a ayan haka Allah madaukakin sarki ya kawo cewa in kun kasance a cikin shakka game da abin da muka saukar da bawan a nan bai faɗi ne ne bawan da aka yi magana a kansa ba amma ya faɗa sarari a cikin suratu muhammad ya ce wa amanu imanin kila ala muhammad sallallahu alaihi fansa to haka Allah subhanahu ya faɗi wannan aya yake wa a kudin min dunillahi in kuntum sadiqina kun kasance wanda suke masu gaskiya idan ayan tana kalubalantar mushrikai da kafirai da munafukai da cewa idan har sun kasance suna cikin shakka game da alkur'ani da ingancin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa na hadisi da sauran ayoyin alkur'ani da su da wata sura kwatankwacin wannan alkur'anin dangane da abin da yake na iya azancin magana kamar yadda alkur'ani ya ta kalli yadda jerin ayoyin alkur'ani suke da turorinsa da ajiye zance za ka tabbatar da cewa wannan ba maganar allah ba ba maganar abuwan wani wanda ba allah ba domin hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam irin su mus'ab bin umayr suka musuluntar da wasu kafirai ta hanyar karanta musu alkur'ani kadai kasancewa wanda aka musuluntar da su su ba larabawa ne ma'ana sun karanta musu qur'anin a cikin karatun suka fahimci lallai wannan ba magana wani bane wanda yake dan adam idan idan kun kalli ayan kallo na farko a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna matsayi mafi girma a ɗan adam saka shi ne a ce masa bawan daraja mafi girma shi ne zamto an yi mutum da abdul bari kamar yadda muka karanta da ku a cikin littafin a kamul maulud aka ce mafi kyawun suna shi ne wanne abdul bari sannan abdul rahman Allah madaukakin sarki duk lokacin da zai kirayi manzan Allah sallallahu alaihi wa a wani matsayi abin yabo ko wani daraja babba yakan yi amfani ne da kalmar abu duk in magana tana da girma sosai don ya tashi kira annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan kira shi da bawa ne ba wani suna na gaba misali in kun duba za ku ga tun daga suratul baqara har zuwa juzu'i na karshe na alqur'ani Allah ya rinka kiran su da sunaye limanin wurare tara ko goma sha uku a allah mu dauki sarki ya fara kawo a nan na farko yana magana game da wahayi kansa ya ce da kuntu bi rai ma nazzalna yake ala abdi sannan haka ya zo wurin magana abin da ya shafi jihadi gubar maya da faɗi shi na tabbatar da addini da zai faɗi matsayin annabi sallallahu a wannan da kalmar abu da kira wa alamu annama balintu min shay'in fa ko lillahi khumsahu wa li rasulihi a ƙarshe ce in kuntum amantu billahi wa ma anzalna ala haka nan duk wata shari'a da ake ba a kan sallallahu alaihi wasallam da duk wata ibada da ake yi akan aiko mala'ika jibril ne ya sauko ƙasa ya kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam mutum amma da za a yi maganar sallah maganar sallah ya girmama Allah ta'ala da kansa ya sa ka tokan aka dauki annabi sallallahu aka hau da sama saboda girman tafiyan dare da aka yi da shi da hawa da shi sama da aka yi matsayi ne da ya tabbatar da imanin masu imani ya ƙara kuliyar da munafukai da kafirai don haka ba ƙaramin abu ba da Allah ta'ala zai ba da labarin shi ma ya amfani da kalmar abu ne don ya nuna matsayin Allah sallallahu ba ƙaramin matsayi ba domin ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu nuriyanku min ayatina haka Allah wanda sun san ya rinka faɗa yana jinjina al'amarin Allah su alaihi wasallam maganan hawa da shi sama da tafiyar daraja shi kamar yadda muka faɗa magana ce da ta ɗaukaka darajar wasu irin su sai na abubakar radiyallahu anhu dan lokacin da Allah su sallallahu alaihi wasallam ya yi a Isra'i Isra'i shine tafiyar dare ɗaukar daga masjidil haram ila masjidil aqsa sannan mihraji shi ne hawa cikin sama da aka yi aka nuna mishi abubuwa mabambanta juna wanda aka aka ba shi sannan kuma aka nuna mishi wasu bangaren mutanen wuta da irin abin da zai yi da wuta Allah ta kare to lokacin da aka dawo da shi Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai na abubakar baya wurin waɗancan munafukai da Allah ya ta maganar su a baya wasu sun rigaye shi jin labarin cewa an hau da annabi sallallahu sama kuma sun ga yanda sai da abubakar ke koya miki baya yake taimakon da a wanki da wannan suka so su amfani su rushe mataimakan annabi sallallahu alaihi wasallam da sai da abubakar su sa musu shakka game da da'awarsa da yadda za su juya miki baya har ya zanto mai nasara shi ne suka je suka same shi ke cewa da shi shin ta ji labarin abin da ko abokin naka yake faɗa suna nufin manzon Allah ku alaihi wasallam yake me yake faɗi wai ya ce an yi tafiya da tafiyar dare har an kai shi akan wata eh, buraka wanda iya ganin shi ya inda dabbar take ajiye kafar cikin dare a sama ina ce wai an kai shi kuma an hau da shi an ba shi sallah ajiye da an yi tafiya ne sai yake cewa an kala gashi in kun tabbata ya faɗi wannan tsammanin zai tabbata shi ne sai zai ce wallahi ya faɗi irin rantsuwarsu suka rantse cewa ya faɗi haka sai ce to in ma ya faɗa muku abin da ya fi wannan girma tun kafin in haɗu da shi na yadda da abin da ya fi daga nan da aka sami suna a zuci bai magani ba baya gudu amma ya gasa to shi ma haka annan su zasu ya rinka mutum da sai da abubakar dan ya dace duk inda muka samu gaban da akwai dole a rantsuwa ne dole ya zama an tallata abu da suke kai musamman irin da muka shiga daga wancan ramadana zuwa yanzu wanda zage-zage bai tsaya a kan haifar ba kadai an shi kansa da gida da kansa sallallahu alaihi wasallam an samu tajar da rinka zage da kuma da mutunci musamman daga jihar irin wannan dama dama ce da dole a haska ma mutane zuwa ne ne mutanen nan waɗanda ake nema a cikin su ne fa mutanen da a kan su da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni tsakani na da sahabbai na kamar taurari idan na tafi abin da zai zo mu ne ya ce sahabbai na kuma su ne amanar wannan al'umma duk lokacin da sahabbai na suka tafi to wannan al'umma a ta kama su a an da abin da aka yi mata alkawari zai zo ya rufe ta babu wata wata zai zo domin sun sahabbai kariya ce daga fitina a cikin al'umma matuƙar wanda ya sa a lokacin sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mutunta su ya girmama su ya kuma kamba mata abu musamman ita ina abubakar da muke sanar dan an samu ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba wani abu yakan faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ce ni annabi na yarda abubakar baya wurin ya ce abubakar ma ya yarda kuma an samu wuri ba ɗaya ba ba biyu ba inda za a yi magana da sayyidina abubakar ya bada amsa sai an zo an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a ji amsar sa iri ɗaya da abubakar ko canjin lafazi babu a ba tare da kowane bayan ya san cewa wancan shi yi magana sannan ya kasance ko shawara ne a nan da zai da sahabbansa in ta ga ya saurari shawarar wani sai na abubakar baya wurin ya ko magana amma matukar abubakar ya yi magana a nan da zai ma tsara tambayar wani zartar da abin da sai da abubakar ya ke kai wannan ba karamin matsayi ba ne Allah wani kusa ce zaɓe da kai kuma nuna cewa da zai nuna darajar sallah sai amfani da kalmar abu haka nan da zai nuna darajar saukar da alƙur'ani haka yi kamar yadda ya faɗa yake alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitab a wani yace subhanallahi tabaraka alladhi nazzala alqur'ana ala abdi haka Allah ya kira shi da abdi har yau zaka kace shi fa auka ila abdihi ma auka ma kadaba alqur'ani ma ra'a Allah ya tsarkake zuciyarsa ce ma zagal basar wa mafan ba Allah ya tsarkake kan dansa da ya nuna girman matsayin haka Allah ya kiran sa sai da nuna ce ya ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kun ga wannan kalma ne da Allah ya kira Allah sallallahu alaihi wasallam menene dalilin wannan dogon shimfiɗa shi ne mu ba ni kokari da cikin bayan Allah ne kokari mu ga abinda wannan annabi ya zo da shi mu ma mun samu kaso mai girma a cikin dan adam yana samun matsayi a wurin Allah gwargwadon yadda ayyukansa da maganganunsa da kudurinsa suke dacewa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wannan ne ma ke tabbatar da yiwuwar wasu mutane su rayu ba a zamanin sahabbai ba amma sai daga Allah ya tashi su a zamanin ne da su harar kiyama ya yi sa su yi makwabtaka da sahabba a sallallahu alaihi wa ba don aikin su ya kai na sahabbai ba ko darajar su ya kai a'a sai don kamantawan su da abin da suke kai da kuma kaunar su gare su Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani ke cewa akhir da min lamma yalhaqu bihi akwai da za su zo a ƙarshen lokaci ba sa da na farko ba kamar a kiyama tare za a tashi su mutanen jirgi ne ko kishiyar mutanen jirgi. yake Allah na maganar daraja ne sai ce zalika fadlullahi fihi man yasha wannan wani matsayi ne da daraja da Allah da shi saki ke ba da shi ga wani. kuma muna roƙo Allah ya sa mu makamtaka da sai na abu abubakar da ku ga mun makamtaka da shi insha Allah muna kusa da babban gida ko Allah ya sa mu dace dan haka faɗin Allah madaukakin sarki da yake wa in kuntum fi raibin matkar sun kasance a cikin shakka wannan sai alu kalubalanta ne Allah ke ga asalin mushrikai da kafirai da munafikai akan cewa matukar suna shakkan saukan alkur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daga abin da ya shafi wahayi to shakka suke zo da makamancin sura guda ɗaya bana da wannan alkur'ani kawo su kai ma'ana alkur'ani hatta ajiye kalmominsa da yanda ake sanya hikimomin da ke ciki iya kawai mun su iya abin da za ka cikin da littafi ne wanda yake tagunsu kowa kawai zai ke bayani ne gwargwada abin da Allah ya sanar da amma in aka samu wani wanda ya tsara ta ilimi za ka yana fitar da abubuwan da kai ba kama iya kamanta fitar da irin su Allah ya zan ka shan jafar mahmud adam don haka Allah ne ya kwanci da nuna wannan kawo mana wani wata sura wanda take da iya magana da kuma san ba da hukunce hukunce wanda suke daidai da adalci da kuma shari'a makamancin alkur'ani ba wai tatsuniya ba ba su jera larabci kawai su so da shi ba na farko tsarin iya magana ba zai zato daina larabci na biyu ko da sun kamanta balaga a magana to ba kuma take suriya ba ba su da za ka duk kwashe-kwashe da kawai tatsuniya sannan kuma Allah ta'ala ce su kirayi allolin da suke bauta ma a baya min duni ko koma bayan Allah kun ga nan su ba ba a faɗi su wane ne su waɗannan abubuwan da suke bauta ma din amma wani wuri Allah ta'ala ya faɗi su suratul anbiya لكم وما ma من دون الله dai أما ce amma لها jahannam الله تعالى zahawa Allah ta'ala ya ce da إذا da على أبو من دون الله ولا wannan shada a kullin duni dai waɗannan kuma bayan Allah su ne waɗancan gumakan da suka rinka ma a lokacin jahiliya Allah ku kira su gani idan maganganunku da abin da kuke ganin kun ce. gaskiya shi ba za su iya ba Ya Allah ta'ala ya faɗi aya ta gaba kun tantar Allah wani ta'ala ya riga ya san da cewa ba za su iya kawo wata tura sura kwatankwacin alƙur'ani yasa ko da muka da muka zo a alislamin mun faɗi cewa daga cikin fassarar da wasu malamai suka yi da ba ita ce fassara mafi rinjaye ba mun ce kalubalanta ne Allah ke ma mushrikai cewa shi wannan alkur'anin an gina shi ne da haruffa sanannu a cikin irin su lamu simun kuma yaran ku ne idan har da gaske kun isa to ku zo da matawalle kun ga anan Allah ta'ala ya san ba za su iya ba shi ne ke cewa fa in lam taf'alu idan a baya kun kasa ba ku iya aikatawa kun zo da makaranta alqur'ani dan ku bishe hasken qur'ani ba walan taf'alu ko har abada ba ku sani ba za ku taɓa iya yin haka ba idan har kun kasa a baya kuma a gaba zai yi ba shawara ɗaya kaɗai ita ce fattakun narar da ciwo hudu hannasu wal hijara fattakun nara da aka kiyayi wata irin wuta allati wanda ni Allah na tanaje ta kuma ya kasance wa kuduha makamashinta da nake rura wannan wutan su ne annasu mutane wa tijara da zuwa wa iddat wannan wutan ni Allah na tanaje ta ne lil kafirina da masu mutunci da suke kafirce mu Allah ka raba mu da kafirci da Allah mai kin sarki ka wannan aya ma'ana bayan kadubalantan da yayi da cewa in kuntum fi raibin da yake cewa to fa in ajasumul ana idan kun kasa kawo wancan rura ɗayan da aka ce ku kawo wa fa ta'jibuna mustaqbilan la muhala har gaba ma ba za ku iya zuwa ciki ba babu kawa qur'ani ya riga ya zama shakuntu ya riga ya fitar ku ko har haka ne ku ji tsoron wata wuta ban ta kunna ku ji tsoron shiga wuta ta ina za ku ji tsoron shiga wutan bil imani bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ati Allah ta'ala ku yi imani da abin da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku da shi sannan kuma asalin ya zanto cewa ku yi imani ku yi da'a da biyayya da Allah subhanahu wa ta'ala daga irin wannan wutan wanda take asabu hannas wal tijara makamashin ta take ruwa da shi su ne mutane da kuma duwatsu iddat littafin da lillahi wa rasuli an tanadi wannan wutar ne don waɗanda suka takurce wa Allah madaukakin sarki da kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam idan kun kalli ayan da gaske abin da ake so mu fahimta mu mu amfana da shi na imani shi ne cewa gidan wuta tana wuta na da dan Allah ya ce wa ke iddat littafin wa iddat ai an riga an tanadi tana nan tana zuwa. manzo Allah ya ce wa idal jahim wa'irat kenan ma bayan samuwar nata yana daga ciki ko da yaushe Allah yana tsara zura ta tana tsara haɓaka tana tsara asalin wato abin da ya shafi zafi da narko tana jira wata da waɗanda Allah ya kaddara musu da Allah ta kare su yasa Allah ta'ala ke ba da labarin wannan ruwan da daɗe wanda cikin jira a ran alkiyama Allah ta'ala zai ne share wasu hawayenta da hanyar zuba wasu mutane ciki har Allah ya tambaye ta don ya tsara tura da gaba wanda suka saba masa duk da ba. ya ce yau ba da kuli da ba a da Allah ce za mu tambaye ta jahannama sun koli da halin masu Allah bai tashi sun ko akwai wasu munafukai ta kara a cikin nan ko ko a'a akwai wasu wanda suke magulmatan mutane masu ɗaukan maganganun wasu kai ma wasu da nufin ɓata alaƙa tsakanin ko akwai wasu waɗanda suke asalin wato riba suna ambatan mutane da sharri da aiki da abin da ba shi a tare da su ko kuma akwai shi tare da su amma Allah zai so a faɗi sun yi shin akwai wasu da za ka bani tsara Allah subhanahu wa ta'ala haka yi faɗa al alƙur'ani a wani wurin kuma yake da amda anna jahannama min al wannan wan nar Allah ya wallahi sai na kuma kusan da yake daga wannan yunwa dan sai na cike ta da annabi da mutane gaba ɗaya wannan da suka bijire mun suka ki bauta mun ta hanyar da abin ya dace a wajen hadisi a nan sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za wani ake zuba masa mutane ba da tafi har sai Allah ta'ala da kansa ya daura kafarsa a kanta ba ta ce kai kai kai da ubangiji na yarda kuma na shi da nan ne kuma za ta yi wuta wannan wuta da Allah ta'ala ke gana a kanta wuta ne wanda take mai tsananin da ya cancanci wannan adam ke sakaci dan alkiyama a ce da shi ana kirga listin dan wuta ko sunan da ake duk yadda mutum ce iya kokarin iya rai iya fama ya kamata a adam iya kokarin ya kare kansa daga abin da ya shafi asalin wato a jahannama sabili da babban abin da ke sa mutum ya kai kansa wuta ya ji aljanna mafi girman sa akwai son rai da ke yi mutum Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa amma man tsara wa athara al-hayat ad-dunya illa al-jannata fa inna afwan fa inna al-jahima hiya al-mahsud duk mutumin da ya yi asalin wato nadawa da zalunci da zikisa da girman kai ba sai ya da rayuwar duniya a kan lafiya duk abin da mutum ke faruwa da ne Allah ya ce in ma ka zo ya tambaye ka ne Allah ya ce ne ne gama shi kamar nan da shi amma ba zai tambaye ka ne Allah ya ce ba ka ce ba Allah ta ala shi ba zai yi duniya a kan lafiya Allah ina gaya wa a wutar da kin da ke matattara a cikin mazauni a kan shi ba da lafiya da haka mutum amma su fasa ba wanda koyo da tsoron da zai tsaya gaba ga ubangijinsa ga fari ga bakin ayyukan za a tantance zare da abawa daga abin da ya aikata wanda wanne ke baka masa wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa daga abin da take da Allah baya ko mun sauki wannan abu ko zuwa hadarsa da Allah ya yi irin wannan hadisi ne da inda ya ba lalle aljanna ita ce matsuguni matattara a gare shi daga cikin dalilin da ke tabbatar da cewa musa tana nan kuma an tanaje ta akwai hadisai masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sa akwai da Imam Bukhari da Imam Muslim hadisi ne da mutafaqun alaihi Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wuta da aljanna sun yi jayayya sun gaddama da kuma Allah ya raba su wuta take cewa ya Allah da ya sa ni da aka tashi sai na ga wanda suka fi kowa yawa a cikina su ne waɗanda ake ganin su manya kuma a gidan ya aka yi manyan mutane a gidan mutane su ne suka yawa a cikina allah ya ce waɗanda suka zan su a cikin nan da su da su da a da manya ta ba don haka ke azaba ta ce da suke kankantar da wanda ke ya yi na aljanna ya allah domin kuma ya aka yi dani da ado da tsawa da dukkan nau'in hikima amma kuma kankantattun mutane a gidan duniya su ne suka fi yawa a cikin kun sa annabi sallallahu ya faɗa a cikin hadisin Imam Muslim da ke cewa an nuna mishi a aljanna ya ji majiya a aljanna a gida aljanna da tsawa ne da yake an nuna mishi gidan wuta ya ji majiya yawan gidan wuta mata ne har ya ba mata shawara ya ce ban dabna kuna masu kanku da irin wannan da da yawan sadaka zai fitar da ku daga irin wata mata ta tsorata daga cikin sahabbai ta miƙe ta ce ma'anar su a filin idi mai ruwayan hadisi ne ta kashe ko dan idin abha ko idin fitr ko karamar sallah ko babba a don sufafran ya gama ma maza wa'azi da ya tsallaka wurin mata ila gidi na abira ba kiran ma'anin sulasulam sallah ya roƙo hadisi da ke ce manzo Allah ya jingina a kafaɗa ne ya jingina da kafada na ya kalli mata ya ce da ya ma'akarar nisa ya ku taron mata da tafaddafna ni annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku shawara ku yawaita yin sadaka ku yi sadaka fa inni ra'aytu kunna aktsaru ahli an-nar dan na ga ku ku yawa a cikin gidan wuta ita wata mata tana can tsakiya ta tsoron da ta yi ya maza Allah ne ja mana faɗa mana yadda za mu tsira da ya faɗa mata dalilin ya kai da tsira takfurna la'ana kuna yawaita zagi ya ɗauki wa takfurna al'ashir sannan kuna gudun ma mazajen kwanan su ba ku ba su goyon baya waɗannan dalilai biyu suna cikin da yawaita mata a cikin gidan kuma Allah sallallahu alaihi wasallam mai ruwayan hadisi ya ce haka dinga cire awarwaron su kamar su ke da abin da suka suna ta sadaka ne ana zagayawa sai ga samun da dukiya mai yawa da cikin ta hanyar neman irin kawunan su daga wuta kuma Allah ya tsare su daga shiga wuta to dan haka nan wannan dai ayan hadisin na tabbatar da cewa wuta tana da hadisi na biyu ne a ah, da ke cikin wato asalin sahih bukhari da muslim hadisin abi huraira wanda ke hadisi ne marfu'i wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wuta ta ne mutuzulun ubangiji take cewa rabbi akala ba'di ba'dan ya Allah ba kowa fa a cikina ina ta jiran kiyaman nan ba ta faru ba ga ta hasa na yana cin sashi wutar jahannam jahannam sallallahu alaihi wa sallam fa azina laha bi nafsain Allah ta'ala ya ce ai lokacin ba da za a ci saboda duk wanda ya wuce na hayatin barzakiya hayatin barzakiya ko da ba ita kiyama ba amma an bar duniya shi ne dogon jira Allah ka samu da kusa da hannun da ke Allah ka yaje da Allah in sun zo maka da kuɗi ne na hamar da ya fi kuma Allah ka kawo wanda suka zo da shi ba Allah ka kara musu da garkuwa ko kuma da muke hanya Allah ka samu kwanta cikin hanyar to wannan da wuta ta kawo wannan magana ta ce mahalla Allah wanda ke sarki ga fasashi na yana yana cin zafi. Allah ta'ala yake zuwa da ita ai lokacin da za a shige shi ne da ya zo ba amma dai na yi miki izini ba a jin laha bi da fasai sai Allah ya ce ki yi numfashi dan ki karara ko biyu a shekara. Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na fasin ta shattaki in ta ja numfashin shi ne akan samu sanyi na weda na yanayi sannan ya ce wani fasin bai sannan kuma in ce numfashin iskanta shi ne muke yin wannan zafin ranar da muke wanda ya ya kafa kuwa wani a sanar da cewa ta zama su ne kyan lura da dama ba za a kusa su ne wannan wanda ya fi ne suke tsammani a mutum da ke mahalla da bai a cikin irin waɗannan kuma da kuma ya bauta ma Allah yadda ya kamata ina ka samu karfin zuciya wannan da dalili na biyu kenan da ke tabbatar da cewa akwai yukan jahannam an riga an da shi a wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Imam Muslim ne Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yake zaune da sahabbai wata rana sai suka ji wani ƙara kamar wani abu ya faɗi mai girman gaske har suke tambayar mazala su da zafi a rikin sallar ne ne wannan shi da nan su da zafi a rikin sallar da shiru da ke cewa da wannan wani dutse ne wanda aka jefa shi cikin wutar jahannama shekara saba'in kenan yana gudunawa ne kai ƙasan wutar mafashe sai yanzu wannan ƙaran da kuka ji fada wanda ƙasan wutar jahannama kenan sun shekara saba'in da Allah ya jefa shi wannan hadisi ne kun ga wannan shi ba karamin abu ne ban sani ba karamin abu ne ban sani ba babu wani lokaci ba ce na zubar ke zan kucewa a lissa ba a kai da shi a nan sallallahu alaihi wa sallam shi kansa ba Allah ce da shi illa fa tahna la fatha mubina kun maka buɗi buɗi kun bayyana shi ke duk da an tara maka duniyar ka da wata maka ne aka kure ka ake kashe ma masoya an ji gashi da an baka maka cikin labari ke maka sai abin da ka faɗa Allah ya faɗa a cikin so ka mutum da ke kawo wani kawai yin ba ne mata su a cikin da wani hanyar da ba su kuma nima Allah zai cika ni'imarsa a kanka kai dan aljanna abin da Allah ke gaya kai dan aljanna ne ba ka da matsala kuma Allah zai ke jiki ka kan duk wani ka da kake da taimako wanda yake da karfi ba wanda yake da jayi amma ku duba ku duk da wannan tuhumar da aka yi masa kai shi fa ba annabi sallallahu kuma sai da aka ce wa iya ga dama ya aikata duk da ya wa yaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wallahi da za a yi mana kai da gaske abubuwa kuma da sakamako da aka tara da shi duka kuma Allah ya ce min shi ya ga dama ya yi ne saboda ya san har riga an ba shi tsoron Allah da ba ma zai saka shi hawan ɗaya ina fata ku ya ai annabi sallallahu alaihi wasallam ha'a sahabbai da wata hana kamar Usman bin Affan da ya kawo dukiya a cikin sabon Allah don ba ta kuma ma farra Usman ba ba'ada ne sai da kuma ba wani zulubin da zai ƙara yi daga yau ya kai shi da ya daga ya ga a gaban shi ya faɗi wannan saboda ya san imanin shi ma ba zai bar shi a wannan ya riga ya kai mataki kuma Allah ka kai mutum wannan to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu cewa wannan wani dutse ne da aka jefa shi cikin wutar jahannama wanda asalin wato ya kasance cewa shekara ta da suke da amma sai a yau ya rufe wutar jahannama da na hadisi kawo tsaro da ke magana a kan abin da ya shafi ragi da ragi hawa da aka fi sama da ake yi don samun ya fi mutane da aka nuna ne wurin tabbatar da cewa ɗan sani ya san fahimtar da daga siyasa da mutum da ke cin riba a cikin kasuwanci ke ya gan cikin kogin jini yana iyo a ciki sai ya tsoro ya tsoro ya zo gaba zai kama ya fita akwai wasu na zaune a gefe suka fasa masa baki da kusa ko da ke dubawa cikin jini ya daban-daban wannan wannan wato wanda yake asalin cikin ba da yake ya ga mutane an sa su aka ban canja da wuta an daura gashin su ana jasa su da ƙasa aka ce su wannan nan ba da tsari ba wanda yake shiga asalin cikin kun ga dukkanin wanda dai yana tabbatar da cikin dai akwai gidan wuta wanda tana nan kuma tana jiran wannan da suka da da muna neman tsarin Allah da ita da mu da dukkan musulmi ba su aya ta gaba da shi da kamar yadda muka faɗa kullum alkur'ani yana aje mu ne a tsakatsaki a bainal khawfi war raja Allah ta'ala yakan aje mu a wurin tsoro dan kabi su sannan in an ta tsoratar da mu kaɗai za mu samu abin da ake ce ma a shi ne ɗebe tsammani daga rahamar Allah shi sa idan aka ɗiza, sai a yi sai a kura Allah ta'ala ya tsoratar da mu game da wata wuta da muka ji a yanzu a gaba kuma sai yake sa mana yake faɗa mana abin da zai samu karfashi da sha'awar kuma mu tsira daga gare ta ya ce wa bashir da amanu kuma ka faɗi magana mai faranta rai ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani wa hadirin salihati wanda suka yi ayyuka na gari cewa an da lahum jannati lallai suna da wasu lambuna da jirimin tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin waɗannan lambuna da lama rujibu min hajin samara duk lokacin da aka azurta su da 'ya'yan marmari a na itatuwa a cikin wannan lambu rizqan a matsayin arziki qalu sai su ce da zai rufe tunanin fam. ai wannan shine abin da aka bamu aka azurta mu da irin a duniya bangwara ce ga ta nan duk da su ga cikin kamaru wanda muka sani ko kuma a'a dazu an ba su sun kuci yanzu kuma aka tsara zuwa sai suka ce ai wannan irin wanda aka ba mu ne a gidan aljanna wa uzu da gibi ta sha amma a gaskiyar magana an zo musu ne da bai kama da shi ba wanda suke tsammanin ba ne walahu sannan su ɗan aljanna allah ka samu a cikin fiha a cikin aljannan suna da azwajun wasu irin mata mutahharatun tsarkaka wahum sannan su yan aljanna din har wa yau fiha khalidun suna dawwama a gidan aljanna har abada ba su ba ita a cikin wannan abu ne mai matsanancin faranta ran dukkan wani mutumin kirki yayin da Allah ya sarki a nan yake bishara ga mutumin da ya kasance musulmi mai imani da Allah da manzansa kuma yayi aiki nagari cewa suna da wani gida a lahira wanda akwai aljanna akwai lambu da koramai da ke gudana a tsakanin a wani wurin a ƙarƙashin su abuwan a wani wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wani irin koramai wani irin korama ne a cikin aljanna yake masa jannatin da ke wa'ida da taqul fiha anharu min ma'in غير آكل وأنهار باللبن وأنهار كيف فلا تنزل قبركم لذة للكافرين وأصحاب من عسل مصفى ولهم فيها أزواج مطهرة idan wancan aya ta sura Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana bayani irin wadannan koramai Allah ta'ala ya ce a cikin koraman nan akwai na ruwa wanda yake akwai kuma na ruma ta tajiya akwai na madara Allah ya ce take akwai ma korama tajiya wanda yake iya kuma aljanna a cikin tarihin kauye ai da yawan abin da Allah ya haramta masa a saboda ya da masa wani don haka nan da mun fahimci wannan ayan Allah mu da wasu ya yi bishara ga cewa akwai irin wannan aljanna din ga dukkan wanda ya imani da Allah da rana ta karshe sawa'un ya zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ya zo a bayan zamanin sa Allah da madaukakin sarki asalin wato ƙa'ida shi ne ya zamto don cewa kawai bawa ya ji Allah ya yi abin da ya kamata ba tare da bambancin zamani ba shi imani sunansa imani shi ya sa kuka na cewa hatta mutanen zamanin annabi musa alaihi salam an rinka kamanta su da mutanen annabi sallallahu alaihi da shi ya sa kuka ambatan annabi musa ya yi yawa a cikin alƙur'ani saboda kamanci filiyar ɗabi'an wannan al'ummar da ɗabi'ar al'ummar annabi musa alaihi salam kenan wannan zai zanto kamar wani karfafa gwiwa ne ga duk mutum mai imani a wannan zamani kar ya tsammanin ai yanzu cikin larabawa nan masu imani su an suke aljanna wa ya gaya ma ai in ka ji ana maganar an shiga gwamnatin najeriya amma allah yana da ni'imar da ma ta fi karfin bukata ku duba ku ma wani tabo ba na imani da rahama irin ta Allah madaukakin sarki yake cewa a lahira ba a idan a gida a cikin family a cikin zurriya aka samu wani ko wata a cikin gidan ya zanto dan aljanna aljanna su kuma madaukakiya ta fi ta sauran daraja inda za aljanna hawa hawa ne domin aka samu wani yana kololuwa ta sama a cikin gida sai kuma saura ya zamto su ba su kai zuwa ga asalin wanda shi ɗaya yake ba Allah wasu ta'ala ya ce to daga cikin taimako da tagomashi da gatan da zai ma wannan gidan shine zai kwashi waɗanda suke kasa da ya hau da su sama ya ce kuma in na kai su sama ba fa zan ce ku shiga gidan ɗan uwanku ba ne a'a za a ba su irin nashi kun fahimci magana za a ba su irin nashi ne ba wai za a ce ku taru a gidan shi ba ne a'a ai arzikin Allah ya fi karfin wannan a shi da kansa yake faɗa yake cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alamnahum min amalin kai kai ya kai imani da Allah da ya abarka wallahi ba Allah wanda sai sarki yace wanda wanda suka yi imani ko mun yi alfawari a ran alfiyama. in zurriyar su ma sun yi imani yace to za mu haɗa tare da shirya su za mu kai su irin matsayi daya saboda in matsayin ku ba ɗaya ba a janna babu haɗuwa tsakanin in dai matsayi ba ɗaya mutu babu haɗuwa to ya ku za a yi aljanna ce daɗi ka juya baka ga mahaifinka ba ya za a yi ka mori aljanna ka juya baka ga ɗanka ba baka ga kawunka ba baka ga innanka ba ai ka duba ka ga yau sallah ta kama ku ko sha'ani ya kama ku haɗu ne ko ba ko titi a daga kina wani irin farin ciki kin ga wance kin ga wani wani yara kansu za ka ga suna nishaɗi to wannan fa a gidan duniya ne ina ga kuma inda za a haɗu babu sauran tufa a ciki ba rashin lafiya talauci ya ƙare wanda a nan za ka ga duk mutumin da kake so a duniya ka ki jinin ka dan cikin wahala a tsanin ba za ka yi da ga wannan wahala yana daga cikin azaban duniya ka ga mutumin da kake so cikin tsanani kuma ba za ka yi da ba aljanna duk babu wani kowa ma bai san kai a cikin ta ko bacci babu saboda ai gajiya ke kawo bari to ba za a gani ranki ba zai taba bashi ba in kin ji bashi rai a nan gidan duniya ne da kin tafi kira da imani ki sai da bashi rai la yasma'una fiha lagwan wala ta'dila ba za ki iya bashiyar magana mara daɗi ba balla tana ki wani abu na laifi mara daɗi Allah da sauran bayani insha Allah kun kada kan kuma za ku gani Allah subhanahu wataala a da ya kawo yake cewa suna da mata waɗanda suke tsarkaka wa lahu fiha azwajun mutahhara ma'ana daga cikin bisharar da ake muminai suna da mata waɗanda suke mutahhara to tsarkaka daga dukkan nau'in wani datti datti na ma'ana da datti na haƙiƙa. ma'anan datti na haƙiƙa shine ba sa jinin haila kuma ba sa asalin wato abin da ya shafi a duk wani abu na najasa kamar fitsari ko jinin haida, sannan kuma datti na ma'ana shi ne, ba sa karya. don kasan nan gidan duniya kan ba mazan ba ba matan ba kowa ya samu wuri shirga ta yake ya ta bude kuma a cikin ta to ne Allah ta'ala ya ce suna da wasu irin mata tsarkaka wanda ku kun san a nan wata za ta so ya za mu kare fi da da horon ne ko ba ka bari? to yana da gaske abin da ya kamata ya kwantar muku da hankali shi ne matan burin ne ba su kai ku daraja ba a gidan aljanna ina fata mu fahimci wannan sannan wannan damuwar da kuke ji a nan na zafin ki da kaza da sauransu a kan duk ba za ku Allah ya ce wa da za'ana ba fi sudurihim illin ikhwana za ka ji kowa in ga ta wanda ke ai ba komai kaza da sauransu amma dai a hamdu shai ne matan aljan matan duniya wanda suka bi Allah sai zan cewa suna da kima da matsayi fiye da waɗancan adda a ranar alkiyama sannan da Allah ya ce wa fiha khalidun yana nufin wa hum fil jannati wa na'imuha da'imu mu'minai za su dawwama a gidan aljanna da dukkan ni'imarta da gaske abu mai faranta rai shine la yamutuna fiha mu'minai ba za su mutu ba a gidan aljanna wala ya min minha kuma ba za su fita wata rana a ce to ku fito kun gama moran sallan ku da azumin ku da zakkan ku ba ku zo ku je ku yi wani aikin a'a babu abu mai kwantar da hankali kamar mutum ya samu ni'ima sannan ya samu gamsuwa da cewa wannan ni'ima ba za ta kushe ba ku duba ku ga a gidan duniya idan mutum ya sami ko mulki ko dukiya ya fahimci ga wani nan yana shirin kwace mulkin nan kuma yadda ya tinkaro da yi wani raba shi da mulkin za ka ga zai hana idan shi bacci zai faɗi nan ya fita can da karya da gaskiya zai hada da masoyi da maki duk zai hada da to haka nan san kasuwa da zai ga wani yana tashi zai fice masa kasuwarsa ba sai ga yana nema ya hana idan sa bacci to aljanna ni'imar ta baya su cewa insha Allah ta'ala sai mu tabbata a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya kuskure ya mana sai mu je zuwa ga karatun littafi insha Allah